وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون أهنئكم أولا بعيد الأضحى العيد المبارك وأهنئ الحجيج في رحاب مكة الكريمة بوقوفهم بعرفة وقضائهم تففهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يعيد الحجاج إلى ديارهم سالمين غانمين مقبولين عنده وبعد ذلك عباد الله لقد كان حديثنا في الأسابيع الماضية عن الجيل الفريد جيل القرآن جيل سحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا زال الحديث متواصلا عن هذه الفئة الكريمة وهذه الأمة التي عدل الله عدلها الله سبحانه وتعالى وزكاها في محكم كتابه الكريم ورفع النبي صلى الله عليه وسلم من رتبهم وأقدارهم في أحاديثه الشريفة هذه الأمة وهذا الجيل التي قلنا الذي قلنا عنه ولا نزال نقول إنه لولا شهادة القرآن وما تواتر في التاريخ من وجود هؤلاء واخلاقهم الرفيعه واحوالهم الكريمه لما كان للعقل ان يصدق وجود هذه الامه هذه الامه التي اجتمع فيها من خصال الخير كله هذه الامه التي اختارها الله سبحانه وتعالى لصحبه نبيه وللجهاد معه في سبيل الله ولرفع راية الإسلام ولنشره في بقاء الأرض هذه الأمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتحمل الشعاع إلى البشرية كلها هذه الأمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون حاملة لميراث النبوة لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى من بعدهم هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس إن شهادة القرآن وثناء الرب العالمين ثناء رب العالمين عليها لأمر كثير لو وقفنا عنده لكانت وقفاتنا طويلة وطويلة جدا إن آيات القرآن إن آيات القرآن الكريم كثيرة في مدح هؤلاء وفي الثناء عليهم وفي تزكيتهم وتعديلهم والرفع من شأنهم فكل ما ورد في كتاب الله من الثناء على المجاهدين في سبيل الله المناضلين عن هذا الدين المناصرين لهذا الدين فأول من يدخل في تلك الآيات هم هؤلاء الصحابة وإن كل ما في كتاب الله من ثناء الله سبحانه وتعالى على عوليائه المتقين وما أعده لهم يوم القيامة من رحماته ومغفرته ونعيمه وجناته فأول من تتناول من تتناوله هذه النصوص هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم أحق بها وأولى بها وأما أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي وردت في الثناء والمدح وتعديل هذه الفئة من الناس فإنها كثيرة أيضا ويكفي دلالة على هذا ما ألفه العلماء القدماء والحدثاء في فضائل السحابة مما يبلغ أسفارا ومجلدات وكلها تحتوي على فضائل هذه الأمة على فضائل هذا الجيل الفريد جيل القرآن الكريم ولا يسعنا إلا أن نذكر شيئا يسيرا ويسيرا جدا مما ورد في فضائل هؤلاء هؤلاء الناس وهؤلاء الرجال على سبيل الإجمال فإن الحديث عن أفرادهم ليس بألذ ولا أحلى عن الحديث عن مجموعهم فنحن قد اخترنا أن نحدث عن مجموعهم قبل أن نتحدث عن أفرادهم فردا فردا لقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يغزو يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس <coughs> فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح له ثم يعتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فيه فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيقولون نعم فيفتح لهم وهذا الحديث إنما يدل على أن هذه الأمة قد نصرت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بواحد من هذه السلة التي اختارها الله سبحانه وتعالى على عينه وهذا الحديث يدل على أن هذه الأمة قد نصرت بمن صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم التابعون وهذا الحديث أيضا يدل على أن هذه الأمة قد نصرت في غزواتها ضد أعضاء الله بفضل من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله وهم أتباع التابعين فهذه القرون الثلاثة هم خير القرون كافة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعثت في خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى حتى كنت في القرن الذي بعثت منه وهذا هو قرن السحابة وهؤلاء هم رجال السحابة أمة السحابة وثبت في حديث عمران بن حسين من رواية, من, من, من رواية الشيخين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وثبت مثل هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير الناس قرني وهؤلاء هم الصحابة ثم الذين يلونهم وهم التابعون ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين وهذا الحديث يدل على تفاوت هذه الأجيال يدل على تفاوت هذه الأجيال في الفضل وأن جيل الصحابة هو أعلى وهو خير جيل وخير قرن وخير أمة أخرجت للناس فقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس أول من يدخل في هذه الخيرية ويستحقها هم أولئك الثلة الذين باشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أولا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وثبت فيما أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والطبراني في المعجم الكبير وغيرهما من حديث واسلة بن العسقى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني ولا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني ولا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني وصاحب من ساحب من ساحبني وهذا أيضا خير شاهد على خيرية جيل الصحابة ثم من بعدهم ثم من بعدهم وثبت مثل ذلك في حديث عبد الله بن بصر الذي أخرجه الإمام ابن ماجه وغيره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول طوبى لمن رآني طوبى لمن رآني وآمن بي ثم لمن رأى من رآني وآمن بي طوبى لهم وحسن مآب فهل هناك أحاديث أصرح هل هناك أقوال نصوص أصرح من هذه في إثبات خيرية هذا الجيل جيل القرآن إن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لهم شرف رؤيته صلى الله عليه وسلم وبهذا سبقوا من بعدهم فكل عمل يعمله أحد منا مهما مهما اجتهد فيه فإنه لا ينال شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كما نالها أصحابه رضوان الله عليه فلذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لا تصبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا مقام احدهم ساعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل احدكم عمره حتى ولو استغرق اعمال الخير الذي تعمله عمرك كله فان هذا لا يعدل ساعه قام فيها صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إنه لشرف عظيم وإنها لصحبة كريمة وثبت كذلك من فضل هؤلاء الثلة في حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه الذي أخرجه إمام مسلم في صحيحه حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا النجوم أمنة لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون وأنا أمان لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد وهذا الحديث فيه بيان شرف هؤلاء الصحابه وأنهم كانوا سمام الأمان لهذه الأمة فقد وقفوا ضد كل ما يكدر هذا الدين ويفسده وقفوا ضد أهل الردة وقفوا ضد الكفار وناضلوا عن هذا الدين ووقفوا ضد كل من أراد أن يحدث شيئا جديدا وينسبه لهذا الدين وقفوا ضد كل هؤلاء فلما ذهب هؤلاء الصحابة هناك بدأت رؤوس البدع تظهر وبدعت لهم صولات وجولات في الأمة الإسلامية فكانت الصحابة أمانا لهذه الأمة فلما ذهبوا وانقرضوا أتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما جوع وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحد منكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفه فهل هناك شرف أعلى من هذا الشرف وهل هناك رتبة فوق هذه الرتبة لا شك إن هؤلاء الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله وجاهدوا مع رسوله لا شك لا يستوي معهم ممن يأتي بعدهم حتى ولو أنفق ما أنفق في سبيل نصرة هذا الدين حتى ولو جاهد وقدم نفسه لهذا الدين إنه لا يكون مثل أولئك فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد نفى التسوية بين الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وبين الذين أنفقوا من بعد فمن باب أولى أن تنفي أن ينفى التسوية بين الذين يأتون من بعدهم وينفقون في سبيل الله ويقاتلون ويجاهدون فإذا كان من هو في القمة من هذه الأمة من الذين يجاهدون ويقدمون أموالهم وأرواحهم في سبيل الله لا يكونون بمثابة صحابة رسول الله فكيف بمن دون هؤلاء من أمثالنا الذين وجدنا أنفسنا في أمة غثاء كغثاء السيل فكيف نتهاون في سبيل نصرة هذه الأمة التي شرفها الله سبحانه وتعالى بهذا الشرف وثبت في حديث عبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وغيرهما من الصحابة وهو حديث أخرجه الترمذي وأحمد وأبو يعلى وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال افترقت اليهود الى احدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى الى ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الامة الى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة قالوا وما هذه الواحدة يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأصحابي فهذا يدل على أن الصحابة سمام الأمان وأن من اقتدى بهم فقد نجا فهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق وقد ثبت أيضا فيما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقامي هذا وقال احفظ احفظوني في أصحابي احفظوني في أصحابه فمن حفظ حقوق الصحابة فقد حفظ حق النبي صلى الله عليه وسلم ومن تناول الصحابة بطعن أو سب أو ذم فإنما يتناول جناب النبوة بهذا والعياذ بالله والأحاديث في هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية وأسأل الله العلي العظيم الجليل لي ولكم أن يديم علينا نعمة الإسلام ويتقبل منا صالح الأعمال إنه كريم جواد وهو حسبنا ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> دكا يبود da da kirari sun tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayansa masu tsarki da sahabbansa masu ɗaukaka masu daraja da waɗanda duk suka bi tafarkin su har zuwa tashin kiyama dan uwa musulmi ina yi mana barka da sallah da fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓar ayyukanmu na kwarai ya gafarta mana zunubanmu da suka gabata ya kiyaye mana addinin mu da mutuncinmu da al'umman mu cikin shekarun da zamu gabata muna fatan Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan alhazan mu da suke gari mai tsarki a yanzu suna gabatar da ayyukansu bayan sun yi hawan arfa muna fatan Allah madaukakin sarki ya karba daga gare su ya dawo da su gida lafiya suna masu cin riba cikin abin da suka je nema suna masu karbabu a wurin Allah madaukakin sarki bayan wannan yan uwa musulmi tun satuttuka da suka gabata mun fara magana akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mun fara magana akan a wannan al'umma ta sahabbai al'umma mai daraja al'umma mai tsarki al'umma mai ɗaukaka mun fara magana akan waɗannan tsareku waɗanda kaka a tarihin ɗan adam idan ka ɗeba annabawa da manzanni ba a taɓa yin wasu mutane irinsu ba mutanen da idan kana karanta tarihinsu kana jin irin kyawawan halayensu da ɗabi'unsu sai ka tsammani kamar tatsuniya ce ake gaya maka ba gaskiya ba ba dan alkur'ani ya tabbatar da samuwar waɗannan mutane ba dan alkur'ani yana cike da yabo da kirari da kwarzan ma waɗannan mutane ba ba dan kyakkyawar shaida ta tarihi da aka samu akan samuwar waɗannan mutane da waɗannan halaye nasu ba da za mu ɗauka waɗannan mutane ba a yi su ba mutane ne da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su don su zama wazirai na annabinsa sallallahu alaihi wasallam mutane ne da Allah ya zaɓo su ya taso su don su zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin tashi faɗinsa da gwagwarmayarsa mutane ne da Allah ya zaɓo su don su zama masu ba da kariya da dukiyoyinsu da rayukansu ga wannan addini su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa don su yi dakon haske zuwa ga wannan al'umma su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓo su ya tato su daga cikin al'umma gaba ɗaya don su zama masu dakon gado na annabci gado na ilimin annabci da ya bari su ne waɗanda suka haskaka wa duniya suka haskaka mata sasanninta da imani da ilimi da ɗaukaka wannan al'umma ce ta musamman magana akan ta magana ce mai tsawo idan muka duba ayoyin alkur'ani za mu ga cike suke da bayani da yabo ga wannan al'umma za mu ga dukkan wata aya da ta yi magana akan falala ta masu yin jihadi ko masu ciyarwa fi sabilillahi ko masu tsayawa tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama dan taimaka ma wannan addini to sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne farkon waɗanda za su shiga cikin waɗannan ayoyin babu shakka dukkan wata aya ta alqur'ani da ta yi magana akan yabo na ubangiji da yayi wa masoyansa masu tsoronsa salihan bayinsa dukkan wata aya da ta yi magana akan ni'ima da rahama da rangwame da gafara da bayan Allah na kware za su samu ranar gobe kiyama to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su ne farkon waɗanda wannan ayoyi suka kunsa babu shakka al'umma ce da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wa annabinsa babu yadda za a yi zaɓen ubangiji ya taɓa zama zaɓen tumin dare zaɓin ubangiji ba zai taɓa zama zaɓi ne wanda yake akwai tasgaro a cikinsa ba zaɓi ne da babu kuri zaɓi ne da yake a mahaddinsa ya dace da bigiransa wannan al'umma yadda Allah maɗaukakin sarki ya kuzuzuta lamarinta ya yabe su kamar yadda muka faɗa a cikin hudubobin da suka gabata to haka nan ma'aiki sallallahu alaihi sallama shi ma ya yi wa al'ummarsa bayanin girman waɗannan bayan Allah da darajarsu da matsayinsu da suke da shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi yana nan cikin littafin bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri yace na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kunne na yana cewa wani lokaci zai zo wa mutane da za a samu wasu jama'a daga cikin jama'a daga cikin al'umma za su fita jihadi sai a ce da su a cikin ku akwai wa zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne sahabbai sai su ce eh sai Allah ya ba su nasara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sannan wani zamani zai zo wa mutane wani dandazon jama'a za su fita domin jihadi fi sabilillah a tambaye su a cikin ku akwai waɗanda suka zauna tare da waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallama a ce eh akwai sai a ba su nasara sannan annabi ya ce wani zamani zai zo wa mutane da za a samu wasu da za su fita fi jihadi fi sabilillah a tambaye su a cikin ku akwai waɗanda suka zauna tare da waɗanda suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama su ce eh akwai sai Allah ya ba su nasara ashe kaga wannan hadisi karara abin da yake nunawa Allah madaukakin sarki ya taimaka ma wannan al'umma saboda falala da matsayi da daraja da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suke da shi zaman su da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama wani sinadari ne wani sababi ne da ta zayata Allah madaukakin sarki ya bawa na nasara a cikin jihadin da suke yi wajen ɗaukar kalmar Allah wannan hadisi karara ya fito ya nuna martaba da matsayi da falala ta waɗannan tsare ko guda uku sahabbai sai almajiransu tabi'ai sai almajiran almajiran sahabbai su ne tabi'ut tabi'i ko atba'ut tabi'i annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya fito ya nuna cewa zamanin da aka aiko shi ciki al'ummar da aka aiko shi cikinsu su ne mafi alkhairin al'umma hadisi ne sahihi yana cikin bukhari da muslim abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu shi ya jiyo shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa istu fi khairi quruni bani adam qarnan fa qarnan an aiko ne cikin wata al'umma mafi alkhairin al'ummomin 'ya'yan annabi adam ƙarni bayan ƙarni har aka aiko ni cikin al'ummar da na tashi cikinsu su ne sahabban annabi sallallahu alaihi yana cewa bu'ittu fi khairi quruni bani adam farnan fa farnan an aiko ni cikin wata al'umma mafi alkhairin al'ummomin ‘ya'yan annabi Adam, ƙarni bayan ƙarni, har aka aiko ni cikin al'ummar da na tashi cikin su ne sahabban annabi sallallahu alaihi hadisi ya tabbata a cikin sahihul Bukhari da Muslim, wanda Imran ibn Husayn ya ji shi daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama manzo ma'aiki yana cewa mafi alkhairi cikin al'ummata su ne al'ummar da na rayu da su su ne al'ummar da na rayu a cikinsu su ne sahabbansa sallallahu alaihi sannan ya ce sai waɗanda za su biyo bayansu sannan sai waɗanda za su biyo bayansu irin wannan magana ita ce abdullahi dan mas'ud shi ma ya ji da kunnansa daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo cikin bukhari da muslim yace ma'aiki yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairun mutane su ne alkarnin da nake cikin su su ne al'ummar da nake cikin su sai waɗanda za su zo bayan su sannan waɗanda za su zo bayan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa sannan wasu mutane za su zo waɗanda za su ba da shaida ba a nema ba to shaidar zur waɗanda za su yi rantsuwa sun kafin a nemi shaidar su annabi sallallahu alaihi wa sallama a waɗannan hadisai ya nuna wa al'ummarsa cewa babu wani alƙarni babu wani zamani babu wata al'umma da za ta kai al'ummar sahabbai falala su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin wasila ibn al-asqa wanda ibn abi asim da ibn abi shaiba suka ruwaito a cikin littattafansu da kyakkyawar salsala ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ku ba za ku gushe kuna tattare da alkhairi ba matukar a cikin ku akwai wanda ya ganni ya zauna da ni su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za ku gushe kuna bisa alkhairi ba matukar a cikin ku akwai wanda ya ga wanda ya ganni ya zauna da wanda ya zauna da sannan ce ba za ku gushe ba kuna tattare da alkhairi matukar a cikin ku akwai wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ganni ya zauna da wanda ya zauna da wanda ya zauna da ni su ne almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da balalar wannan karni guda uku ya fifita sahabbansa sannan waɗannan za su zo bayan su almajiran sahabbai sannan almajiran almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan a hadisin abdullahi ibn bufr yana cikin mustadrak na al-hakim da as-sunna na ibnu abi asim ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa tuba liman ra'ani aljanna ta tabbata ga wanda ya ganni yayi imani ya zauna da ni suwaye suka ganshi suka yi imani da shi suka zauna tare da shi su ne sahabbansa radiyallahu ta'ala anhu sannan ya ce tsoba liman ra'a man ra'ani wa amana sannan aljanna ta tabbata ga wanda ya ga wanda ya ganni sannan ya imani sannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsoba lahu bi husnu ma'a aljanna ta tabbata gare su da kyakkyawar makoma ashe wannan ba shaida bace tsarara da Allah madaukakin sarki yake yi ma wannan dandan wannan dandazo na al'umma su ne sahabbai kan cewa in aljanna ne ba shaida bace da ta yi daidai da shaidar da ubangiji ya bayar radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada babu shakka yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ya faɗi matsayinsu da cewa ‘yan aljanna ne haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya ka hadisi ya tabbata a cikin sunan na ibn majah da tirmidhi da waninsu daga abdullahi dan amr da kuma anas dan malik annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa yahudu sun karkasu gida saba'in da ɗaya sun yi wa addinin a yaga kowa ya gina shi. kowa ya kama wata hanya wani tafarki har sai da suka kai saba'in da ɗaya ya ce nasara su ma haka suka yi wa addinin su a yaga suka zama ƙungiya ƙungiya saba'in da biyu ce to haka wannan al'umma za su ciccire addinin su koma wajen ƙungiya ƙungiya saba'in da uku ma'aiki sallallahu alaihi ya ce dukkanin su wuta za su sai ƙungiya ɗaya sahabbai suka ce suwaye ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana ala mithli ma ana alaihi yawma wa ashabi wanda yake kan irin abin da nake kansa a yau ne da sahabbai na shi kaga wannan kyakkyawar shaida ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbai cewa suna bisa tafarki na kwarai kuma dukkan wanda yake so ya shiga aljanna ya kauce ma waɗancan ƙungiyoyi bara gurbi to ya kasance tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da zarar mutum ya saki da farkin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama to ya kauce wa tafarkin aljanna ballantana kuma ya kasance cikin masu zagi da suka da kushewa wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi yake faɗa a cikin hadisin da bukhari da muslim sun rawaito shi daga abu sa'id al-khudri yace naji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la tasubbu ashabi kada ku kuskura ku zagi sahabbai duk wani sahabin annabi sallallahu alaihi wa ya shiga cikin wannan batu na annabi sallallahu alaihi kada ku zagi sahabila manzo yace fa wallazi nafsi bi yadi na rantsi da wanda rai na yake a hannunsa da a ce dayan ku zai ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu na zinariya ba zai kama kafar wanda ya ciyar da mudu ɗaya na gero ko dawa ko alkama ko masara ko shinkafa kai ko rabin mudu ba zai kama kafarsa ba alada ba zai kama kafarsa a martaba ka duba ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci dutsen uhudu waɗanda wanda waɗanda ake magana da su a lokacin suna hararo dutsen uhudu suna ganin irin girmansa yadda a madina babu dutsen da ya kai shi kusan shi ya yi wa madina kawanya wane ne a cikin al'umma tun kafuwar duniya har zuwa yau ya taba mallakar wani abu kwatankwacin dutsen udu na zinari babu shi to amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwatance da wannan dan ya fitar maka da kwadayi ya fitar maka da rai kada ka sa ran zaka kama kafar ɗaya daga cikin su a ko kowane irin kankancin abin da zai bayar na fi sabilillah kada kai ba tsammani domin duk abin da zaka mallaka ba za ka mallaki kwatanci kwatankwacin dutsen uhudu na zinariya ba to ko da kuwa za ka mallaki kwatankwacinsa ka ɗauka ka bayar ka ce ka bayar fi sabilillah wa li nasril islam to ba za ka samu kima da martaba da daraja da falala ta sahabi ɗaya da ya ci ko tafin hannunsa ɗaya. da shinkafa ko dabino ko alkama ya zo ce ga shi na fi sabilillah shi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi kau sun yi gaba sai dai a jinjina musu a yabe su wanda duk yake son kariya ya ba wa annabi ne kariya to ya ba wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kariya a ma tasma'un وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصاعب الدنيا ومدينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله